الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الخميس بقي قوة رمضان shekarar hijira ta 1433 wanda ya dace da 26 ga watan bakwai shekara ta 2012 za mu fassara aya ta goma ta nisa nisa'i insha Allah ta'ala إن الذين يأكلون أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى للي ودن دسكي تشندوكي رايو ظلما wato a hali na zalunci, ba halin da Allah madaukaki ya halatta a ci wannan dukiyan ba inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wuta ne kawai suke ci wato suna sawa a cikin su wa sayaslawna sa'ira kuma da sannu za su shiga wata wuta mai ruruwa alquran ala anna man tasarrafa fi mali al اليتيم بغير haqqin وأكل منه ظلما وعدوانا فقد أكل نارا في بطنه wannan aya ita ce kadai a cikin alkur'ani wanda take magana cewa wanda fa ya ci dukiyar maraya to ya kwanda sanin wuta yake sawa a cikinsa ji Allah subhanahu wa ta'ala kai kana ganin dukiya kake ci amma kuma shi Allah madaukaki yace wuta kake sawa a cikinka haza ablagu nahyi an littafin alkur'ani ya zo da tsari mai ban mamaki akwai hanyoyi waɗanda Allah maɗaukaki yake hana aikata abubuwa hanyoyin suna da yawa bayanin Al'imamin nawawi a sharhu sahihi muslim kitabun nikah yana sharhin hadisi na 1408 yana cewa a bisa tsari na alkur'ani Allah madaukaki yakan hana abu amma ba zai ce ku daina ba uh, lafzuhu lafzul khabar zai kawo hanin a tsari na labari yana ba ku labari ne uh, wal muradu bihi annahyu alhali kuma Allah yana hana ku aikata wannan abin da wato a cikin alqur'ani akwai wani tsari wanda Allah madaukaki yake da shi ba zai ce kar kai kaza ba amma zai baka labari in kayi kaza ga makomanka bai ce karka yi ba eh, kaga wannan aya innal ladina ya'kuluna ya yatama waɗanda suke cin dukiyan marayu zulman a hali na zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wuta ai suke sawa a cikin cikin Allah bai ce kar ku ci dukiyar maraya ba amma ya gaya maka wanda ya ci dukiyar maraya me yake sawa a cikinsa wuta ne wannan wani tsari ne wanda Allah madaukaki yake da shi a cikin alkur'ani wato yana daga cikin nau'ukan balagan alkur'ani wa huwa ablagu fi nahai irin wannan tsari ya fi tsanani ta wajen hana mutane su aikata wani aiki wato ya fi ƙarfi akan Allah ya ce kar ku ci dukiyar maraya sai ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara waɗanda suke cin dukiyar marayu a hali na zalunci wuta kawai suke sawa a cikinsu malamai suna cewa huwa ablagu fi nahayi ya fi tsanani ta wajen hana mutane su aikata aiki mara kyau li'anna khabara shari'i la yutasawwar wuqu'u khilafihi domin idan Allah ya ce wanda ya ci dukiyan maraya yana cin wuta akwai wanda ya isa ya ce ba haka bane wannan hayu qad taqa'u mukhalafatuhu amma idan Allah ya ce kar ku yi ana samu masu kin yi amma in yace wanda ya ya ci wuta to ba wanda ya ce ba haka bane saboda haka wato hani ya zo a tsari na labari ya fi tsanani kan Allah maɗaukaki ya yi umarni da cewa kar a yi ka duba al fi ulumin qur'an eh, mujalladi na uku shafi na 414 wannan min anwa'i siyabin nahyi yana daga nau'ukan tsari yanda Allah yake hana mutane su aikata abu a cikin alkur'ani ah, ana cewa wabu'u talabi mawbi alkhabari wabu'u ah, talabi mawbi alkhabari an baka labari amma ba wai labarin ake so ka sani ba an gaya maka ne don kar yi abin da makomarka za ta zama haka saboda haka aka ce waɗanda ke cin dukiyar marayu wuta suke sawa a cikinsu ba ana baka labari ba ne la ana hana ka ne karka ci dukiyar maraya don in ka ci dukiyar maraya a hali na zalunci to fa wuta kake sawa a cikinka wa sayaslawna sa'ira sannan kuma za su shiga wata wutan mai ruruwa wa ma'a zalika duk da haka akwai abubuwa da dama cikin alkur'ani waɗanda Allah ya hana aikata su a irin wannan tsari amma shi wato matsala ta cin dukiyar maraya bayan ta zo da irin wannan tsari faqad naha Allah subhanahu wa ta'ala sarahatan anil ifa'ati ilayhi bai Allah da kansa ya faɗa ƙarara wanda bai buƙatan wani tawili fa ammal yatima fala taqhar wanda Allah madaukaki yana magana ne kai tsaye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ammal yatima fala taqhar maraya kada ka musguna mar kaga nan an samu hani kai tsaye kai tsaye an samu hani maraya kada ka musguna masa kada ka takura masa shine ake cewa fala taqhar a suratul buha لأن الأيتام أمانة عندنا marayu amana ne a hannun al'ummar musulmai gaba ɗaya? to duk mutumin da ya ci amanar Allah babu shakka makomansa ba ta kyau maraya amana ce ta Allah maɗaukaki a hannun ‘yan uwa musulmai don haka sa aka samu hadisai da yawa waɗanda suke mana gargaɗi kada ma ba ko mataka ta zama wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cin dukiyar maraya min sabi'il mubiqati yana daga cikin laifuka guda bakwai waɗanda suke nutsar da mutum a wutar jahannama Allah ya kare a hadisi Abu Huraira ijtanibu sab'al mubiqati qalu ya rasulullahi wa ma hunna fa zakara minha wa aklu malil yatim mazan Allah ya ce mu sahabbai ku nisanci laifuka guda bakwai waɗanda suke nutsar da mutum a wutar jahannama aka ce ya rasulullahi waɗanne abubuwa ne mazan Allah ya kirga haddacin dukiyar maraya hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim sannan kada mu manta kamar yadda Allah ya faɗa cikin wannan aya inna alladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman Inna ma ya'kuluna fi butunihim nara Allah ya gaya mana duk wanda ke cin dukiyar maraya a halin zalunci to wuta yake sawa a cikinsa kaga kenan babu mai yarda da wannan sai wanda ya yarda akwai tashin kiyama wanda ya yarda akwai hisabi wanda bai yarda ba zai ba zai dauka abinda aka faɗa a cikin alqur'anin nan gaskiya ne ba cewar kar ku ci dukiyar maraya ba zai hana shi ci dukiyar ba saboda bai ma yarda akwai hisabi ba Allah ya sa mun gane wanda ya yarda akwai hisabi shine wanda yake gaskanta maganar Allah Allah ya ce wanda ya ci dukiyar maraya wuta ce tsantsa yake sawa a cikinsa wanda malamai suna cewa wannan ayan ba ta bukatan tawili yanda Allah ya faɗa wallahi haka yake in dai dukiya ce ta maraya ka ɗauka ka sa a bakinka to babu shakka wuta ne kake sawa a cikinka ba wai ana magana cewa kana sa zunubi wanda zai jawo maka wuta da wutar ainihi kake sawa a cikinka domin zahiri an Allah ya dake nan to amma wa zai yarda da wannan ka ɗauki abinci ka sa a cikinka ai kai a ganin ka abinci ne shi ko Allah ya ce maka wuta ne wa zai yarda da abin da Allah ya faɗa sai wanda ya yarda akwai hisabi shi yasa Allah madaukaki ya tabbatar mana duk wanda kaga yana cin dukiyar maraya kai tsaye fa inna fihi alamatun ala annahu yukazzibu bil hisab duk wanda kaga ya sa dukiyar maraya a gaba yana ci to wannan mutumi wallahi bai ma yarda akwai hisabi ba me Allah ya faɗa a ayyukan ladhi yukazzibu bid din الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين شنكو كاغا don idan aka ce addin ana nufin aljaza wa kamar yadda yazo a suratul fatiha maliki yawmiddin ana nufin Allah shi yake da iko a ranar hisabi ara'aita allazi yukazzibu biddin kaga wanda ya karyata akwai hisabi me Allah ya ce فذلك الذي يدعو اليتيم wannan shine wanda yake takura wa maraya yad'u al bi ma'ana yaqharuhu wa yadfa'uhu an haqqihi wa da'u ad-daf'u bil unfi idan aka ce yad'u al ana nufin yana ingiza maraya bayi da tausayi yana iya tunkuɗe maraya don ya ɗauki dukiyarsa ya ci me Allah ya ce a gaba wala Wala ya طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين بايا فدتروا أتيد تل أبنشن تلكاوا wato bai kwadatarwa jama'a a taimakawa talakawa a ciyar da su la ya ta'amuhu wa la ya amuru bi it'amihi li annahu yukazzibu bil jazai bai umarni a ciyar da talaka kuma baya ciyar da talaka saboda bai ma yarda akwai hisabi ba wanda ya yarda akwai hisabi shine wanda yake tsoron maganar Allah subhanahu wa Allah ya kare sannan yana da kyau mu sani duk mutumin da zai ci dukiyar maraya da nufin ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali da wadata to fa ya kulla alkawari da Allah daga lokacin ne matalauci ya fara zuwa mishi la yajidu sa'ata fi duniya duk harkan da ya sa hannu sai Allah ya gurbata shi wannan Allah ya faɗa mana a suratul fajr fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu shi mutun Allah yana bayyana mana halinsa idan Allah ya masa jarabawa saboda samu da rashi duka jarabawa ne na Allah idan kaga kana samu jarabawa ne Allah yana so ya ga godiyarka idan kaga baka samu jarabawa ce Allah yana so ya ga hakurinka to idan Allah ya jarabci bawa fa akramahu ya daraja shi wa na'amahu ya tila mai ni'ima ka bashi lafiya sauwake mar hanyar samu fa yaqulu rabbi karaman sai ya ce Allah mahalicci na ya daraja ni wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu amma idan Allah ya jarabce shi ya kuntata mai hanyar samu hanyar samun ta gagara sai ka wahala kafin ka samu abin da zaka ci fa sai ya dora cewa rabbi hanan ai Allah mahalicci na ya wulakanta ni lakin li kulli shay'in sabab komi yana da sababi an sai samu da rashi daga Allah ne me Allah ya ce a gaba kalla balla wala tahabbuna ala ta'amil miskin gaba dai wata akulu na turasa na وتحبون المال حبا shine Allah madaukake ya bayyana mana min al asbab yace kalla bal dalilin da yasa kuka ga kuna shiga kunci na rayuwa la tukrimuna ma saboda ba kwa daraja maraya ashe kaga duk wanda ya wulakanta maraya to shi da ƙuncin rayuwa sun kulla alkawari idan kana so ka samu saukin rayuwa sai ka daraja maraya wala tahabuna ala ta'amil miskin ba kwa ma majuna abincin talaka wa ta'kuluna turas akalan lamma ku sanya dukiyar gado kuna ci cin haɗama wa tuhibbuna mala hubban jamma kuna son dukiya so mai yawa Allah ya ce waɗannan su suka sa muku wahala a rayuwa ah, idza tarhamta ala yatimin fala hajata laka fi du'a malamai suna cewa idan kai kokari ka dauki maraya da za ka ɗauki maraya ka aje a gidanka kana kulawa da shi kana tausaya mar daga ranan ka daina maroƙon Allah ka dai rike maraya a gidanka kana ba shi abinci kana kulawa da shi kar maka roki Allah komi sauƙin rayuwa za ta zo ma wa ma yamna'u su'uba fi dunya at-tarahhum alai yana daga cikin abin da ke hana shiga kuncin rayuwa da wahala mutum ya rika tausayawa marayu uh, wannan ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa abdullahi bin umar sahabin manzon Allah idan ra'a yatiman in dai aka ce mar wannan yaron maraya ne to sai ya taho gurin shi wa masaha bi ra'atihi ya shafa kan wannan maraya dan shafa kansa me hikimar shafa kan marayan saboda marayan yayi tunanin shi ma dai ashe akwai mai son shi a duniya yana da wata yar gata don haka shafa kan nashi ko da a zuciyarka babu tausayi abin da kai din ya sa masa ya ƙara ɗan samun nutsuwa a duniya cewa in kowa ba shi da idan shi ba da uba to wannan ya nuna masa akwai wanda zai iya taimaka tausaya mai to wannan sauƙi da ka samar wa maraya babu shakka abu ne wanda a dalilinsa Allah zai sauke maka a rayuwarka bayan Abdullahi bin Umar ya shafa kan maraya wa aqahu shay'an sai ya dauko wani abu ya bashi komi kankantan wannan abin wanda malamai suna cewa idan ana ko da bature ya yarda ciwon zuciya idan zuciya ta mace ba a samu maganin ta ko zuciyar dan adam ta samu lahani ana dashanta akan yi dashen zuciya ake cewa ko to ko da an dasa ba ta tabbata mutum bai dorewa amma a hadisin annabi muhammad idan ana magana cewa zuciya ita ce tsoka da tafi girma a jikin ɗan adam inda za ta kamu da ciwo wallahi ana iya warkewa idan an rike maraya in ji manzon Allah wa sabata annahu dawa'un lil qalbi wa idrakun lil haja maganin ciwon zuciya ne kuma yana sa ka cimma buƙatar da ka sa a gabanka komi girmanta a rayuwarka bi ma'ana al-muhsin lil yatim yudriku la mahalata hajatahu duk wanda ya tausaya wa maraya to babu bukata kuma a gaban shi komai girmanta duk bukatan da take gabansa Allah zai biya masa li'annahu fi hajati akhihi al-yatim uh, domin yana cikin bukatar dan uwansa wanda hadisi manzon Allah ya tabbatar mana duk wanda ya tausaya ma dan uwa Allah yana tausaya mar bare kuma ka rike maraya uh, wanda an samu hadisin Abu Dardai anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiku kasa wata kalbihi yana koka damuwarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin ya zo ga manzon Allah ya ce ya rasulallah ni fa ina fahimta zuciyata ta ke kashe wannan babban abin damuwa ne domin idan mutum ya mutu da irin wannan hali shi kansa ya san masa wuta ne kowa ya san kai shi, ka zauna ka yi tunani ka san wani irin zuciya Allah ya baka idan mugu ne kai ka sani idan mai tausayi ne ka sani to wannan mutumi da ya zauna yana lissafi yana ma kansa hukunci saboda hangen makomarsa a kiyama sai ya gane ai shi mugu ne zuciyarsa ta bushe wanda ya kamata a tausaya mar bai tausaya mishi domin ta nan zaka gane zuciyarka ta riga ta bushe abin da ya kamata a ce an samu tausayi a zuciyarka babu wannan tausayin abin da dan adam yake ganin girma ya aikata kai a ganinka abu ne mai sauki to da zaran mutum ya fahimci rayuwarsa ta kai wannan gaba ba sai an gaya mar ba ya san zuciyarsa ta bushe to duk wanda zuciyarsa ta bushe abin da ya raba shi da wuta kawai mutuwa saboda idan zuciya ta bushe babu abin da mutum ba zai aikata ba na sabon Allah yana iya kisan mutum ya kuma kwana lafiya bai tunani ya kashe ɗan adam bai ma tunanin ya yi wani laifi yadda kasan ya kashe ƙwaro haka yake ji a zuciyarsa zai kuma iya aikata duk wani aikin da ake ganin laifi ne shi a gurinsa ba laifi ba ne to da zaran rayuwarka ta kai irin wannan gaba an waye gari abinda mafi yawan jama'a suke ganin laifi ne kai kana ganin ba laifi ba ne na'am dole za a samu tawili tawili zai rika zuwa maka a zuciya wannan saƙa ne na shedan shedan zai rika saƙa maka a zuciya ai abin da kake daidai ne don haka hatta ɗan fashi da makami yana da hujjar da ya dogara da ita kar ka yi tamanin yana aikatawa ne haka yana da hujja amma hujjar wacce ce hujja ce ta ribatan shedan shedan ne zai rika saƙa masa a zuciya ai dukiyar ma ai ba ta halal bane yanzu a duniya wake da dukiyar halal karbi duk dukiyar jama'a ka tara kai ma hakan ka suka samu yanda suka samu haka ka karba irin wannan tunani yana zuwa masa yana ganin babu wani mai dukiyan halal a duniya kowa kaga ya samu to ta hanyar haramun ne kuma kaga wannan wato ana ce mai zundan shedan idan ba hankali ne da kai da tunani da kuma e, imani ba nan da nan sai shedan ya ɗabi mutum to ta irin wannan hanya sai a waye gari tunaninka ya saba wa tunanin mafi yawan jama'a a garin ku gaba ɗaya babu ɗan fashi sai kai amma kuma kana ganin kai ne kake kan gaskiya Allah ya kare ah, wannan alama ce daga cikin alamu na bushewar zuciya wannan mutumin inji Abu Darda raya ka zauna da shi nemi maraya ka aje a gidanka ya zama kuna kana kusa da shi a koda yaushe kuma ba wai ka zauna da shi kawai bane wa altifhu ka rika tausasa mar ka rika tausa samar wato kana tausaya ma rayuwar shi kana biya mar bukatu wamsah bi ra'sihi ka rika shafa kansa ah, wa af'imhu min ta'amika ka rika bashi duk abin da ka ci wato abincin da ka ci ka ba wannan maraya annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna zalika yulayyinu qalbaka in kai haka wannan dalilin Allah zai sa zuciyarka ya bushe wanda kake ganin ta yi insha Allah karshen ta yazo manzon Allah ya ce ba ma wannan kadai ba wa tudriku hajataka zaka cimma bukatanka manzon Allah ya ce zaka cimma bukatarka ba ma wannan kawai ba wato duk bukatar da take gabanka a rayuwa idan dai akwai maraya a hannunka wanda kake tausaya mar wannan bukata kamar ka samu eh, cin nasara a kanta ne insha Allah hadisin yana cikin eh, sunan kubra na al-Imam al-Baihaqi hadisi na bakwai, hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 854 kaga anan duniya kenan mai tausaya wa maraya ya ji sa'ata fi duniya yana samun sauƙin rayuwa a duniya sannan kuma Allah yana biya mar bukatunsa shi ma nan take a duniya sannan a ranar tashin kiyama من الأسباب التي تقي من جهنم jahannama wa harriha abin da ke kare mutum daga zafin wutar jahannama a filin hisabi shine kafalatul yatim riƙon maraya domin idan aka tashi a filin hisabi za a kawo wutar jahannama wannan wuta zafinta yana sauka wa mutanen da ke filin hisabi duk ɗan adam da ke filin hisabi zafin jahannama na yana isowa gare shi abinda zai kare ka daga wannan zafi shine kadai irin alherin da kai a rayuwarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba ma haka ba ayar alkur'ani ta tabbatar mana waɗanda Allah yake musu kariya daga zafin wuta a filin hisabi ah, kamar misali a suratul insan Allah ya siffanta mana innal abrara yashrabuna min ka'sin innal abrara yashrabuna min ka'sin كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على به مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا Me ya sakamakon su? Allah subhanahu ذلك ya gaya mana ah, innal abrar mutanen kwarai ya siffanta mana yadda halayensu suke Allah ka sa muna siffofin mutanen kwarai daga ciki Allah ya ce wa yi yut'imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi duk da cewa suna son abincin ba wanda baka so ba domin irin sadakan da mutane ke yi wa almajirai sai an ɗebi abincin abin da ya rage kawai a kai shi bola to da almajiri ya zo sai a ce ku bashi wannan kaga abincin ba wanda ake so ba ne. abincin da za ka samu lada a kansa shine wanda ka bayar ala hubbihi duk da kana son shi kana buƙatar sa kana son ka ci wannan abin sai ka ɗauka ka ce gashi wato yi ma'ana ka hana kanka ka ba mu wani bawan Allah ala hubbihi miskinan kabciyar da talaka wa yatiman da maraya wa asiran da fursunan yaƙi ko da arne ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda ya ciyar da waɗannan bayin nashi to ga abin da zai masa a ranar tashin kiyama fa waqahumullahu sharra zalikal yawmi duk wani sharri da ake tunanin za a samu a filin hisabi to wallahi ban da kai Allah ya kare ka walaqahum nabratan wa surura Allah zai hada ka da annurin fuska zaka tashi a filin hisabi haske ne fuskar ka wa sururan sannan kuma zuciyarka tana cike da farin ciki mutane za su tashi a firgice a razane a gigice kai kuma ka tashi fuskar ka tana haske sannan kuma kana cikin farin ciki saboda kawai ka ciyar da talaka ka ciyar da maraya ka tausaya mu fursunan yaƙi wanda dama abin da ya hana ka ka samu sauƙin rayuwar shine ka kuntata mu waɗannan inda Allah ya ce kalla balla da al-yatima wala tahabuna ala ta'amil miskin saboda ba ku daraja maraya ba ku kwadaitar ma juna a ciyar da talaka wannan yasa kuka shiga wahala to a lahira ya zamanto kuma Allah ya sauwake muku saboda kun tausaya ma waɗannan bayi nashi kun ciyar da talakawa da marayu da fursunonin yaki wato waɗanda ba su da gata Allah zai kare ka daga sharrin wannan rana ta ranar tashin kiyama Allah ka samu na cikin masu samu wannan gara Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin ta yana cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Bukhari babu fadli man ya'ulu yatiman lahu hadisi na 126 kuma hadisin yana sahihul Bukhari kitabul adab babu rahmati babu rahmatil waladi wa takbiluhu wa mu'ana mu'anaqatihi hadisi na 5649 wannan hadisin yana daga cikin hadisai da suke ba wa mutane mamaki kuma suke nuna maka Allah bai raina aikin bawa Allah baya raina aikin bawa Aisha ta bada labari tace ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha sai ga wata mata tana rike da ‘ya'yanta guda biyu dukkan su marayu ne sun shigo gidan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam matan ta shigo ma Aisha tana rike da yaranta guda biyu fasa'alatni ki taimaka min don Allah da abin da zan ce da yaran nan gidan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Aisha ta ce falam ajid indi na shiga ɗaki na duba babu abin da na samu illa tamratan wahida ta dabino ɗaya dabino kwaya ɗaya kar ka ɗauka dabino nasu babba ne yanda ka ganshi ɗin haka yake girman sa a zamanin manzon Allah kwayan dabino ɗaya amma kuma duk da haka Aisha bata ce a yayi kaɗan ba fa aqaituha sai na ɗauki dabinon na bata ita kuma saboda tsananin yunwa yaran da kuma tausayinsu ba ta ma tashi daga wannan gurin ba fa kasa mata baina ibnataiha Aisha na kallo ta tsaga wannan dabinon guda biyu ta ɗauki rabi sun makamat fakharar ta ba mu wannan ta ɗauki rabi ta ba mu wancan suka ci bayan sun ci sannan ta miƙe ta fita ta bar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta bar aisha tana ta mamaki fa dakhala annabi sai ga manzon Allah ya shigo gida fa haddasatu ta ba shi labari ya rasulullahi ka ji ga abin da ya auku wannan abin tausayi kuma ni babu komi a gidan nan kaga darasi kan darasi wannan yana nuna maka gidan manzon Allah an rasa abinci sai dabino daya lokacin da Aisha ta gaya masa فقال annabi النبي صلى الله عليه ya ce man buliya min hadhihi albanati shay'an wanda duk Allah madaukaki ya jarabce shi da waɗannan yara ko wata riwayar ya ce man yali min hadhihi albanati shay'an wanda Allah ya jibinta masa kulawa da waɗannan yara saboda su marayu suna iya zama naka ya zama dole ne ka rike su kamar misali ‘ya'yan wanka ko ‘ya'yan ƙaninka ko kuma jikokinka wato kenan akwai dangantakan jini tsakaninku ko kuma ya zama kai ne ka ɗauki marayan ba wai akwai dangantaka ne tsakaninku ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ahsana ilaihinna in dai mutum ya kyautata musu kunna lahu sitran minan nari za su zama marsu sutura game da wuta a ranar tashin kiyama kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani in dai ka kyautata wa marayun nan to za su zama sutura gare ka game da wuta a ranar tashin kiyama akwai hadisin abu dardai abu darda yana cewa ittaku da ma'atul eh, yatimi ku kiyaye kwalla na maraya ku kiyaye kukan maraya ku kiyaye kukan maraya a garinku idan da yaro ya kuka a unguwanku to ka sa hannu a ka ka tabbata kowace irin musiba tana iya zuwa wannan unguwa wa da'awatul mazlumi da kuma addu'an wanda aka cuta fa innahu ma yasirani bil laili wan nasu niyamun abu darda yana cewa kukan maraya da addu'an wanda aka zalunta suna tafiya cikin dare a lokacin da mutane suke bacci su kuma suke tafiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ilhaƙiƙa in ka dubi yanayin rayuwar mu a yau mun yi sakaci ta wajen riko da marayu wanda mu kuwa muke da bayani a littafinmu muhimmancin riƙon marayu amma a wannan zamani wallahi al'amarin ya yi sassauci mutane sun yi riƙon sun ɗauki matsala ta maraya matsala ce wacce take ba ta da muhimmanci don haka ana mata riƙon sako-sako wanda in muka dubi tarihi mutum na farko a tarihin duniya wanda ya ƙirƙiro bi ma'ana awwalu man sanna shari'ata ijtima'iyya li himayatil mustada'afin a tarihin duniya mutum na farko wanda ya shirya yanda za a taimaka wa maraya a tsari na gwamnati shine sayyidina umar a tarihin duniya gaba ɗayanta wanda ya tsara yanda za a samu wato taimako ga masu rauni ba kuma marayu kadai ba aka ware musu albashi ana biyan su daga asusun daula shine sayyidina umar bin al-khattab idan ana maganar ginin gidajen marayu eh, haifu an sha'a diwanan lil afqal mustadafin bayan rasuwar annabi da shekara takwas eh, da 'yan watanni hijira na da shekara ishirin sayyidina umar ya assasa ya assasa wato ma'aikatu ministry daban-daban har da ministry guda wanda ke kulawa da marayu kawai marayu kuma ba wai na musulmai kadai ba hatta waɗanda ba musulmai ba a tarihin duniya sayyidina umar ya fara wanda ka duba albidayatu wa nihaya mujallar na bakwai shafin ɗari da goma sha biyar wa haza fi tarihi al'alam in ka duba tarihin duniya ne gaba ɗaya ba muna magana a magana akan tarihin musulunci ba amma saboda sakacinmu sai kafirai su dubi da suka san cewa annabi ya zo da alheri amma addinin ba su san shi sai su ɗauki addinin su baje shi akan tebur su rika duba alkhairin cikinsa suna tsamewa sai su ringa ɗabbakawa sai a kabarinmu sai ya zamanto suna shigo mana da abubuwan mu kuma muna ɗauka baki ne an wayi gari su suke aiki da abin da annabi ya zo da shi mu kuma mun bar aiki da shi kai hatta tsari na zaɓe da kake gani ana yi tsari irin demokrasi misali a ce mutum za a tsaye da shi a zaɓe shi jama'a su yi ƙuri'a a duniya musulmai suka fara shi amma sai aka ɗauke aka maishe shi ya koma tsarin demokrasi mu kuma sai aka bar mu da mulkin mulukiya in sarki ya mutu ɗansa zai gada. Allah ba sai hakuri. saboda haka wato a tsari irin na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya kawo mana komi ya zo da karantarwa iri-iri yadda rayuwa za ta zo da sauki hatta yadda za mu samu mulki na kwarai a ce manzon Allah da ya rasu na abubakar ya hau shugabanci na abubakar dan annabi ne yana da dangantakan jini da manzon Allah la sai bayan rasuwar shi na Umar ya hau Umar kuma fa ɗaya ne ga Sayyidina Abubakar babu alaka na jini zabansa aka yi sannan bayan rasuwan Umar Sayyidina Usman ya hau Sayyidina Usman lokacin da zai hau sai da aka yi zaɓe duk matan musulmai na duniya kowace ta jefa ƙuri'a ka duba albidayat wa nihaya tsakanin sayyiduna ali da sayyiduna usman wa za a zaɓa har matafiya ana tsare su akan hanya ana neman ra'ayinsu sai da aka gama aka tara sakamako aka ce sai na Usman bin Affan kai ne halifa yanzu an waye gari ya koma demokrasi wanda kuke fada da shi mu kuma an bar mu da mulkin mulukiya Allah ya sa mu gani don haka sai aka waye gari hatta gina gidajen marayu ya koma hannun kiristoci wanda har garin nan akwai misali ko gidajen marayu an waye gari ba musulmai ke kulawa da su ba ba ma gidan maraya ba gaya min makaranta na haddan alkur'ani a garin nan guda ɗaya lafiyayya akwai to amma ba mamaki ka samu makaranta na karanta ilimi na kiristaniti a garin nan ko kaga alkhairin da manzon Allah ya zo mana da shi an waye gari mun kyale su suna ta tsamewa suna riko mu kuma muna tafiya ah, abin nan a salo irin na rayuwarsu wato sai aka wayi gari kamar amana ta canza mazauninta Allah shi kare mu ah, duk da cewa alhamdulillah yanzu ana samun kungiyoyin musulmai waɗanda suke farkawa akwai kungiyoyin musulmai waɗanda suke farkawa akwai misali da women in da'awa wanda ina jin suna da headquarter a nan Abuja sun yi wannan yunkuri kuma Allah ya musu taimako akan gida gina gidan marayu sannan ana samun mutane ɗaiɗaiku kuma har yanzu ɗin waɗanda ke farkawa su gina makarantu na marayu ana samu kamar misali akwai alhaji nuhu wani ma'aikacin cbn wanda ya gina wata makaranta a zariya ta marayu lokacin da za a bude ta ya gayyace ni Ah, Allah bai nufi zuwa na ba amma dai an ce min ya kashe kuɗi ya fi miliyan ɗari uku wajen gina ta ashe kenan akwai waɗanda ke zuzuka ta daga cikinmu Allah yana sa suna ganewa kuma ana tafarkawa ah, Allahumma aksir lana min afsalihim muna roƙon Allah ya yawaita mana ire-iren waɗannan bayan Allah waɗanda ke taimakon addini in ka duba wani littafi da ake cewa al-mujtami'ul mutakamil fil islam littafin Dr. Abdul Aziz biyu da 243 yana cewa ri'ayatul aitam fardiyan riƙon maraya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya kan kowane musulmi wajibun wajibi ne wato ba wai ya kamata ba ne riƙon maraya wajibi ne to sai an ce ma ya kamata ga ayar da Allah ya gaya mana in ka ci dukiyar maraya ga makomarka a kiyama ga ayar da in ka tausaya wa maraya ga makomarka a kiyama ashe kaga wannan ya fi ƙarfin a ce wai mustahabi riƙon maraya da tausayin talaka wannan wajibai ne akan mu ala kulli qadirin matukar kana da hali to riƙon maraya dole ne akan kowane musulmi habbal istita'a gwargwadon iyawa yace gwargwadon iyawa idan baka da hali yana faduwa amma dai wajibi ne akan kowa amma min qibali daula ta sashin hukuma kuma fa ta sashen hukuma fa amrul budda minhu inda hajati ilayhi abu ne wanda ya zama dole me yasa aka ce dole ne hukuma ta ɗauki wannan ya zamanto dole akwai ma'aikata guda na kulawa da marayu saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma yake ce mana alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin min ba'di wanda kuma sunna ce ta sayyidina Umar bin al-Khattab zamanin sayyidina Umar musamman ya ware ma'aikata don kulawa da marayu ashe kaga ya kamata a gwamnatance a samu musamman ma'aikata ce wanda aka ware don kulawa da marayu da talaka da a ce mun ɗauki irin wannan tsari na sayyidina umar wallahi ba a samun yaro da ke bara a gefen hanya sai dai fa idan don son zuciya kawai kaga ya gwada maka tuntuni musulunci ya mana wannan tsari kuma shugabanninmu na farko sun yi mana tanadi yanda za su raba mu da abin kunya amma wannan abin kunya yana tare da mu saboda mun bar sunnar annabi Muhammad mun bar sunnar khulafa'uhu ar-rashidi dan abin da zai gwada maka duk ƙasan nan baka ganin yaro ɗan kafiri yana bara na'am kana iya cewa ana samu amma in ka samu guda goma zaka samu 'ya'yan musulmi ne ɗaya ne zaka gani ɗan kafiri shin talauci ne muka fi kafirai ko kuwa a'a rashin sana'a ne muka fi kafirai ko kuwa a'a mutuwar zuciya ce muka fi kafirai to babu mamaki wannan ashbahu bil hali mutuwar zuciya ce ta fi kama da halin da muke ciki dan za a waye gari mu ke bara kuma ba wai laifi ne ga mabaratan balla laifi ne ga al'ummar musulmi gaba ɗaya tunda hakki ne akan kowa ya taimaka wa talaka ya zama wannan hakkin babu shi in na samu na samu ni da kai kuma babu wata magana ko da makwabci ne ba ruwana da kai in dai na samu nawa nake kulawa da shi kadai to irin wannan rayuwa ita ke sa ka samu hatta makwabta wani ya shiga wani hali kai makwabci baka sani ba to ya zama dole mafi sauki gare shi shine ya koma gabara wanda shine alheri tunda dai ba sata yake ba kaga wannan ma ba lalacewa bane muna mu Allah godiya akan haka ya fi a ce musulmi ya koma ga fashi da makami saboda ya rasa amma dai wannan ya gwada maka mun yi sakaci kwarai ah, ta sashin ɗaiɗaikunmu hakkokin da suke kanmu mun bari sannan kuma ta sashin hukuma ita kanta hakkin da yake kanta ita ma ta bari ah, kuma a wannan littafin malamin yana cewa daula bi ma'ana hukuma dole ne ya zamanto tana da ma'aikata na kulawa da talakawa da marayu ولذلك كان إنشاء دور للأيتام أمرا مشروعا مستحسنا malamin ya ce domin haka samar da gidajen marayu abu ne wanda shari'a ta kyautata shi wa qad anal muslimuna al qudama bil aitam don haka malaman eh, mu na farko in malamin nan musulman mu na farko sune eh, kamar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kula da marayu fara'auhum furada wa ra'auhum jama'atin sun kula da marayu sun taimaka musu a ɗaiɗaiku sun taimaka musu kuma a ƙungiyoyi wa ashrafat daula ala shu'unihim aka waye gari daular musulunci ita ce ta ɗauki nauyin kulawa da wato waɗannan marasa gata wa qamal muslimuna bi waqfil al kaseera alaihim a lokacin da sayyidina Umar ya kirkiro ire-iren waɗannan abubuwa misali idan an gina makaranta ta marayu to sai malamai kuma su yi ta wa'azi jama'a akwai muhimmanci a yi me ake ce wakafi ka dakatar da dukiyarka don wani aiki Eh, na addini ayyananne za ka samu mawadata sukan yi wakafin dukiyarsu ma waɗannan gidajen marayun za ka ga mutum ya yi wakafin dukiya mai yawa to sai a samu waɗannan gidajen marayu sun ɗauki shekaru masu yawa ba su ma buƙatar taimakon kowa saboda yanayin kuɗin da ke shigo musu yana daga cikin muhimmancin wakafi a tarihin musulunci da kuma shari'a eh, ta al-islam fa min al-wajib ala muslimil yau saboda haka malamin ya ce wajibi ne akan musulmanmu na yau al'inayatu bi aitamihim su kula da marayunsu da talakawansu me ri'ayatihim me ake cewa kulawa da marayunsu shine uh, ya zamanto ana kiwatan uh, halayyarsu wa ta'alimihim a ba ilimi wa ibadihim an tasharrudi wa biya a nisantar da su daga abin da zai sa su kai ga lalacewa da shiga wani hali mara kyau domin idan ya zama mawadata don kamar yadda muke a yanzu masu kuɗinmu sun ga lalacewar ilimi na najeriya ya kai yadda sai dai ka ɗauki ɗanka ka kai waje to shikenan ya zama duk ana ɗiban 'ya'ya ana kaiwa waje saboda nan ƙasan an tabbata ilimi ya tabarbare ba a yi tunani ba me dalili saboda waɗannan da aka bari a nan su suka fi yawa yanzu ba mamaki a garin nan wanda za a ce ya kai ɗansa ƙasar waje karatu ba za su wuce mutum goma ko ishirin ba sauran fa duk suna nan a nan to idan karatunmu ya lalace kaga tarbiyya ta lalace kenan jama'an nan da yawa da suke nan tarbiyyar ta lalace don ɗan kashi kaɗai ya je ya koyo ba zai zo ya gyara wannan al'umma ba saboda ƙasar sai ta gagare mu da mu da kai duk mu bata wato wannan shine rashin tunani na shugabanni maimakon mu aminta makarantunmu saboda kulawa da waɗannan yara sai ya zama a'a kowa ta kansa yake za ka ɗauki ɗanka ka kai shi ƙasar waje ya karatu amma 'ya'yan talakawa karatun ya gagara an waye gari ba shi da abin da zai sai shan kwaya sai shan ganye sai aka waye gari masu laifuka a ƙasa kuma sun yawa idan masu laifi sun yi yawa waye wanda rayuwarsa take cikin barazana fiye da wanda yake da kuɗi da kuma wanda yake da mukami kaga kai da ka lalata su shine kuma zai zamanto rayuwarsu ta zama barazana gare ka abinda malamin da yake faɗa kenan yace don haka dole ne marayu a sama musu gidaje eh, kuma a ba su ilimi mai nagarta wa ib'aduhum an tasharruj wa biya bi kulli wasilatin mashru'a ka in lil aitam ya zamanto kowane gari an kirkiro gidajen marayu wal da makarantun marayu wal ya zamanto akwai ah, a tanaji da aka yi na mafaka ga talakawa da sauransu asibiti na marayu duka a shirya in akwai in akwai yiwuwar haka wa gairiha wannan duka malamin nan yana cewa ba wai ya kamata bane wajibi ne eh, Allah ya sa mun gane bayani na biyu akan ita wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira haka ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sayaslawna sa'ira waɗanda suke cin dukiyar maraya a hali na zalunci za su shiga wuta mai ruruwa wa sayaslawna sa'ira za su shiga wuta mai ruruwa me yasa aka kira ta sa'ir ita wannan wutan summiyat as-sa'ir li'annaha tuqad wa tuhayyad saboda ita wannan wuta a kullun hura ta ake kuma dada ruruwa take ita wannan wutan fahiya fa'ilun bi ma'ana maf'ul yana daidai da ma'anan maf'ul misali da za a ce ne wa sayaslawna mas'ura mas'ura ita ce wacce ake ta hura ta daidai wazanin maf'ul kenan ita ce wutan da ake ta hura ta a ko da yaushe ana ruruta ta sai Allah ya ce wa sayaslawna sa'ira kaga sa'ir ya zo da wazanin mas'ur me Allah yake nufi da cewa masu cin dukiyar maraya a hali na zalunci za a sa su a wutan sa'ir sifatun min awsafin nar wannan siffa ce kawai daga cikin siffofin wuta yana daga fassara biyu da aka samu na malamai na ɗaya ita sa'ir da Allah ya ce zai saka masu cin dukiyar maraya siffar wuta ne ba ainihin wata wuta ce mai zaman kanta ba wannan ita ce fassarar farko me yasa aka ce siffan wuta ne eh, Allah ya fassara mana kamar yadda ya zo a suratul furqan aya ta goma sha ɗaya yace bal kazzabu bal kazzabu bis hmm. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا الله يقول بل كذبوا بالساعة سنقرية ساعة كرشي ميزوها lokacin da duniya za ta tashi wato kafirai ba su yadda akwai sa'ar ƙarshe na tashin duniya ba wa a'tadna liman kazzaba bi sa'ati sa'ira kuma mun yi tanadi sa'ir ga wanda ya ƙaryata sa'ar ƙarshe ma duniya Allah ya kare mu Allah ya yi tanadin sa'ir wato kamar yadda za a ƙona mai cin dukiyar maraya da wutan sa'ir haka nan kuma wanda ya ƙaryata ƙarshen duniya wanda ya ce duniya ba za ta ƙare ba shine a saa sa'ar ƙarshe ba za ta zo ma duniya ba shi ma Allah ya masa wa a'tadna mun yi tanadi liman kazzaba bi sa'ati sa'ira kaga anan fa sa'ir muzakkar sun ma'annasahu amma ayar da ta zo gaba sai Allah ya mai da wutan kuma mu'annasa me yace idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira idza ra'atuhum min makanin ba'idin idan wutan ta hange su daga wuri mai nisa in ji Allah kenan wannan wuta tana da hankali tana da ido tana hange Allah ka mana kariya daga azabarta a ranar alkiyama Allah ya ce idan wutan ta hange su min makanin ba'idin daga wuri mai nisa wutan ta hangi waɗannan waɗanda Allah ya mata tanadin za ta ci su kamar mai cin dukiyar maraya da wanda ya kare ta eh, sa'ar ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ha ta tagayyubun za su ji wato tunzurin wannan wuta daga nesa ana nesa da wutan amma ana jin yadda take tunzuri tana fusata wa sannan tana wato tana huci yadda ka san maciji yake huci haka wannan wuta take huci in ji Allah subhanahu in ka duba littafin luga da ake kiransa as-sihahu fil luga as-sihahu fil luga littafin Sheikh Abu Nasr Ismail bin Hammad al-Jauhari wani malamin da ake ce masa imamul luga ya rasu hijira na da shekara 393 yana cikin malaman farko shekararsa dubu ɗaya da arba'in da mutuwa Allah maɗaukake masa rahama ya ce da larabci asali balarabe ya san ma'anar kalma ta sa'ir kuma yana mu'amala da ita kafin ma zuwan alƙur'ani abinda balarabe ya dauka akan ce sa'artun nara wal harba da larabci wato in ka ce sa'artun nara wato hayyajtuha wa alhabtuha da larabci tun kafin zuwan musulunci kafin ma alqur'ani zo. kalmar sa'ir larabawa sun santa kuma suna mu'amala da ita amma abinda suka fahimta game da kalmar ta sa'ir mutum yakan ce sa'artun nara yana nufin wato na ruruta wuta na kunna wuta na ƙara mata ƙarfi lokacin da ka ƙara wa wuta makamashi da sauransu lokacin ake amfani da kalmar sa'artu kaga kenan yana nuna cewa ita wannan wuta Allah ya kira ta sa'ir saboda da'iman daɗa ruruta wutan ake ana kunnata. shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana a suratul furqan yace idan yan wuta suka hange ta daga nesa sami'u laha tagayyiban wa zafira suna jin tunzurin wannan wuta suna jin hucinta me yasa take huci saboda kullum dada hura ta ake Allah ka mana kariya daga azabarka me Allah ya ce a gaba وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا المقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا باين إلى wannan tsananin أذابا نوتا wutan Allah ya ce inda za a jefa ‘yan wuta a cikin ma wurin a matsayi babu alawus makanan bayyikan sel da za a sa ɗan wuta wanda ya shiga azabar sa'ir sel ɗin a matsayi yake sannan kuma ba wai za a sa mutum haka nan kawai ba ne mukarran yin sai an ɗaura mutum gam sannan a sa shi a wannan ɗakin gashi a matse saboda tsananin azaba da auhu lika subura Allah ya ce ai da shigar mutum wannan wuta abinda zai rika roƙon Allah shine Allah ya hallaka shi kawai saboda ya san azabar da ya samu kansa a ciki azabar ta fi kowace girma mai Allah ya ce la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kaseera Allah ya kare don haka nan malamai suna cewa abin da sa Allah ya kira ta sa'ir saboda siffanta ne wato inma huwa sifatun min awsafiha saboda siffan wutan kullum a ruruta ta ake wannan shi yasa Allah ya kira ta sa'ir amma ba wata wuta ce daban misali ba yankin da za a yi ma mutumin da ke cin dukiyar maraya azaba ga yanayin yadda yake amma asali idan aka ce kalmar sa'ir ana nufin hura wuta shi yasa Allah ya faɗa mana a cikin suratul takwir ya ce wa idan jahimu su'irat idan aka kunna wuta aljahim me ake nufi da su'irat kaga yana nufin ulhibat an kunna wutar don haka kalma na cewa su'irat yana gwada maka wato siffa ne na ainihin yanayin wutan da kuma azabar da za a yi wa mutum a ciki Allah ya kare mu ah, duk da cewa akwai waɗanda suke ganin ah, kalmar as-sa'ir ah, ahadu asma'i abwabin nar yana ɗaya daga cikin ƙofofin wutar jahannama wato ƙofofi na wutar jahannama suna da sunaye daga cikin waɗannan ƙofofi akwai da kofar da ake kiranta as-sa'ir kofa ce ta wutan sa'ir wuta da take ruruta tana dada kambama tana haɓaka wutan da ake ƙara ƙarfinta a ko da yaushe akwai eh, inda Allah subhanahu ta'ala yake magana da iblis la'anahu ta'ala a suratul hijr lokacin da Allah yake muhawara yana magana da iblis suratul hijr aya ta 42 yana cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الله ينا قام إبليس شوى باينا ba za ka samu ikon hallaka su ba illa mani taba'aka min algawin sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin ruɗaɗɗu waɗanda ka samu damar ruɗansu Allah ya kare mu to waɗannan su ne waɗanda za ka samu iko a kansu amma na. in ji Allah subhanahu wa ta'ala laisa laka alaihim sultan baka da iko a kansu idan aka ce baka da iko na'am shedan yana iya samun damar kusantar mutum wanda kuma yana cikin waliyin Allah amma dai ba zai ci nasara akan shi ba domin cin nasaran shine samun sultanu alaihi wato kenan bawan Allah ana iya samun shi yana zunubi amma shedan ba zai ci nasara akan shi ba domin ba zai tabbata akan zunubin ba daga baya zai tuba wannan shi da abin da Allah yake nufi da sultan inna ibadi bayina na kwarai ba ka samun iko a kansu ba a cewa shaidan ya samu iko a kan mutum sai idan mutum ya mutu bai tuba ba duk wanda Allah ya rufe shi da tuba kafin ya mutu shaidan bai samu iko a kan shi ba to wannan shi ake sa cikin algawun waɗanda shaidan ya rude su Allah ya kare mu me Allah ya ce wa inna jahannam wa inna jahannama lalle wutar jahannama la mau'iduhum ita ce alkawarin da aka yi musu suwa algawun waɗanda shedan ya ruɗe su ajma'ina baki ɗayansu makomansu ita ce wutar jahannama kaga wutan guda nawa ne guda ɗaya ce amma me Allah ya ce a gaba laha sab'atu abwabin li kulli babin laha sab'atu abwabin wuta ɗaya ce amma fa tana da kofofi guda bakwai in ji Allah a'azana Allah wa ajarana minha laha sab'atu abwabin tana da kofofi guda bakwai li kulli babin minhum kowace ƙofa. akwai wani juz'un yanki daga cikin yan wuta maqsumun waɗanda aka ware wato su aka rarraba su ta nan wannan kofa za a shigar da su cikin wutar jahannama a yi musu azaba Allah ya kare mu ah, kaga Allah ya tabbatar mana a cikin alkur'ani akwai wuta sunanta jahannam ita wutan nan jahannam guda ɗaya ce amma kuma lahame sab'atu abwabin tana da kofofi guda bakwai ah, Allah ya tabbatar da wannan cikin alkur'ani a suratul hijr don haka babu shakka wajibi ne musulmi ya yarda wuta tana da kofofi guda bakwai lakin tasmiyatul abwab me sunayen kofofin wa ta'lil kulli ismin bima dhukira a ce kowace kofa ga sunanta in ma cikin alkur'ani ko a hadisin manzon Allah inda duk ka gani fa hadha laysa bi sahihin bai inganta ba cewa ga sunan kowace kofa ana abu ne wanda bai ma inganta ba wala yumkinu al-wuquf alayhi illa bi nassin anil ma'sum waye ita ya baka labarin kofofin wuta Eh, sai wanda ya taba ganin wutan ko wa ya taba ganin wuta shine annabi Muhammad wala nassa fi zalika sabitan an babu hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, fi tasmiyati abwabin nar game da kiran sunaye na kofofin wuta na'am akwai wani hadisi wanda ke cikin sunan Tirmidhi kitabu tafsir al-Qur'an babu wa min suratil hijri hadisi na dubu da da da ishirin uku hadisin Abdullahi bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin Abdullahi bin Umar annabi ce li jahannama sab'atu abwabin wuta jahannama tana da kofofi guda bakwai babun minha akwai wata kofa da aka ware liman sallar saifa ala ummati duk wanda ya zara takobi akan musulmi ya cire bindiga akan musulmi to yana da ƙofa guda musamman wanda ta nan zai shiga wutar jahannama au ala ummati muhammadin ko da bai yaki musulmi ba Wannan yana cikin dalilin da ya malamai suke cewa ba kyau ko da wuka ce zaka ba wa musulmi ka miƙa mar kanta sai dai ka juya ka rike kan ka miƙa mar ainihin kota eh wannan dole ne saboda in ka miƙa mar ta kanta ya razana hukuncin ka daidai ne da wanda ya kashe shi da zaran ka miƙa mar ya firgita ya ɗauka kashe shi zaka yi ka ce ai miƙa ma wuka nake razana shi da kai kawai a wajen Allah zunubin ka daidai ne da wanda ya kashe shi saboda haka yasa ba hali ka ba wa musulmi wuƙa ta kanta sai dai ka juya kai ka riƙe kanka ba shi kota wanda ya nuna maka amana da ke tsakaninka da shi kenan a matsayinka na musulmi shi ma musulmi to bare kuma wanda ya ɗauki wukan ya tari musulmi Allah ya kare mu amma duk da haka hadisin yana da rauni ka duba ba'iful jami'is sagir hadisi na 4661 wato babu wani hadisi da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da sunaye na kofofin wuta in ma ka samu to zaka su wannan sunayen ba hadisin bai inganta ba na'am akwai hadisin sayyidina Ali ba kuma shi kadai ba akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda an samu labari sun kirga sunaye na kofofin wuta din nan amma dai ba su jingina ilimin haka din ga annabi ba Allah ya sa mun gane sahabi yayi magana yace ga sunan wannan kofa ga sunan wannan kofa amma bai ce annabi ya faɗa ba kuma bai ce aya ce ta alqur'ani ba akwai bambanci misalin sa shine yanda yazo a cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi al li ahkam al-Qur'an fassaran wannan ayan da muka karanta suratul hijr aya ta 44 yana tafsirin al-Imam al-Qurtubi wato yana fassara wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in a mujallad na goma shafi na 28 sayyiduna ali yana tambayan almajiransa hal tadruna kaifa abuwa bi jahannam shin ko kun san yanda kofofin wutan jahannama suke kulna sai muka ce hiya mislu abuwa na tunda an kira su kofa kan ai mu za mu dauka ɗaya ne da irin yanda kofofin gidajen mu suke tunda Allah ya ce laha sab'atu abwabin tana da kofofi bakwai Allah ya ce wuta tana da kofa tunda Allah ya ce tana da kofa kai a matsayinka na mutum a ce ka suranta da irin kofan gidanka ko abin da sayyidina ali ya tambayi almajiransa almajirai suka ce kun ga mu fahimtar mu kenan mislu abwabina tun da Allah ya ce tana da kofa sai muka yi amfani da hankalin mu. domin inda ba irin kofar mu bane da Allah bai ce tana da kofa ba da ya kira wani suna daban sayyidina ali ya ce la ba irin kofar gidajen ku bane hiya hakaza sayyidina ali sai daga hannuwansa ya siffanta musu ha fawqa ba'd ke musu kofofin ku ai kaga wannan kofa in ka shiga ka fita ka je wancan ja ta kofar wuta sai na ali ya sama ne daga sama kofa tana ƙasa wancan ma ta ƙasa wancan ma ta ƙasa haka ake ba wai ainihin yadda tsarin gini na ɗan adam yake ba kofar wannan na sama da wannan wa wa ba'a ihda yadayhi ala al-ukhra ya dora hannunsa akan daya wan niranu ba'daha fawqa ba'din ita wuta wato sashin ta na saman sashi ne shine yace musu asfaluha jahannama kasan wutar shine ake kira jahannama wa fawqaha samanta akwai kofa guda wannan kofa ita ce ake kira al-hutama wa fawqaha akwai samanta ita ma da wata kofa kofar wannan ake kira sakar wa fawqaha sannan wannan wutar ita ma samanta akwai kofa ana kiransa al-jahim wa fawqaha saman wannan wutan akwai wata kofa ana kiranta laba sannan wa saman wannan akwai wata kofa ana kiranta as-sa'ir sannan saman wannan kuma akwai al-hawiya wa kullu babin ashaddu harrin min alladhi yalihi sab'ina marra sayyidina ali yace kuma kowace kofa ta wuta idan aka ce wannan kofa tana sama da wannan to wannan na kasan ta fi na samanta zafi sau 70 inji sayyidina ali ah, sai dai wannan ba shi da inganci domin ba shi da alaka da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai shi ma hadisin Abdullah ibn Abbas wanda ake cewa yayi irin wannan fassara yana cewa sunayen kofofin wuta jahannama guda bakwai jahannama as-sa'ir laba al-hutama sakar al-jahim akwai al-hawiya akwai ah, ah, wahiya asfaluha ita ce na kasa ah, hadisin Abdullah ibn Abbas hadisin sayyidina Ali yana cewa ita ce a sama shi kuma hadisin abdullahi bin abbas yana cewa alhawiya ita ce na ƙasa wahiya asfaluha sannan akwai labarin al'amashi yana cewa asma'u abwabi jahannam alhutama alhawiya allaba as aljahim asa'ir jahannama amma idan alqur'ani kana karanta shi kaga an ce annaru al-imam al ce, yace hiya jima'u wannan sunan gaba ɗaya wutan kenan sai a ce mata annaru ana magana akan wutar jahannama Ah, yana da kyau mu sani anna hadhihi umurun gaibiyya duk wanda zai maka magana akan wuta to babu shakka yana maka magana ne akan gaibi ilimin gaibi fayajibu an yuqif fiha ma'an nafsi wajibi ne duk abin da aka ce maka gaibi ne to ka tsaya ga yanda nassin alqur'ani yazo da shi ko hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yajuzu tajawuzuhu baya kamata mutum ya ketara لأن الكلام في هذه الأمور من غير دليل ولا مستند صحيح تقول على الله عز وجل da zaran ka fara yin magana akan al'amura na gaibi da babu shakka za ka shiga gonar Allah don shi ya bar wa kansa sanin yadda al'amuran suke wajibi ne mu tsaya akan yadda Allah ya karantar da mu da kuma yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wa kullu ma a fi tafsili zalika la yasih babu shakka duk labarin da ka samu game da yanda siffar wutar jahannama take wannan labari inda ana magana akan kofofinta hadisin bai inganta ba eh, yana daga cikin hadisai da aka samu kamar misali hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uqida alan nari alf sanatin hatta ihmarra wutar jahannama an hura ta sai da ta shekara dubu ana hura wannan wuta ah, ana zuba mata makamashi ta zamanto jazur sun ma'uƙida a alaiha alfasanatan aka sake ɗaukar shekara dubu ana hura ta ukura hatta biyabba ta koma faraƙal sun ma'uƙida alaiha alfasanatan aka sake hura ta shekara dubu hatta isuwar da dutan sai ta koma baƙaƙirin fahiyar sauda a kan lailin mublim saboda haka ita wuta baƙa ce ba irin wutar duniya ba ce wuta ta lahira baƙa ce irin Ah, wannan hadisin gashi dai yana cikin littafin ah, littafan hadisi kamar misali littafin al-Imam al-Baihaqi al-Ba'f wa nushur ah, yana sunan Ibn Majah kitabu salati abwab mawaqiti salat hadisi na 4319 da sunan Tirmidhi al Juma abwab safar hadisi na 2534 wannan hadisin an samu kace nace tsakanin malamai kamar misali shi al-Imam Tirmidhi yana cewa bayan ya kawo hadisin ya ce hadisu abi huraira fi haza mawqufun asah wannan hadisin na abu huraira isnadin ya inganta amma jingina shiga annabi Muhammad shi ne yake da rauni bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗi haka ba amma ana ganin Abu Huraira shi ya faɗi haka wato hadisin ya tabbata Abu Huraira ya faɗa ita wuta an hura ta tsawon shekara dubu hudu shekara dubu na farko ta koma ja shekara dubu na biyu ta koma fara dubu na uku ta koma baka bi ma'ana sau hiya ku kallailin muslim Allah ya kyale ta a wannan siffa ana iya cewa Abu huraira shi ne faɗi wannan magana amma sauran malaman hadisi suna cewa hadisin gaba ɗaya bai inganta ba kamar misali a imam Suyuti a littafin sa al Masnu'a Kitabul Manaqib hadisi na dubu da da ɗaya bakwai yana cewa hadisin da'if la yasih haka silsilatu da'ifa hadisi na dubu da ɗari uku da biyar kuma akwai wani hadisin irinsa riwayar anas bin malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta 24 ta suratul baqara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi fa'tu bi suratin فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أنس بن مالك يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كرنت ودنا آيوي سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إذا كنا كنتم gaskiyar littafin da muka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuna shakka wannan kalubale ne ga duniya gaba ɗaya duk wanda yake shakkan alqur'ani fa bi suratin min mislihi ku je ku tsara sura ɗaya kawai wanda ya kama da sura guda na alqur'ani wad'u a min dunillah ku kira masu shaida gare ku kuma bayan Allah in kuntum sadiqina inda kuna masu gaskiya ku yi littafi wanda yake da kamanni sura ɗaya kawai daga cikin surori da hudu na alqur'ani Allah ya ce fa illam taf'alu in ba ku iya ba walan taf'alu kuma ba za ku iya ba shi yasa har yanzu babu littafi mai daraja irin alqur'ani wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu littafi a duniya mai darajar alqur'ani baka gani ah, wani mutum ne wani kafiri ba amurke ya yi kurarin zai kona alkur'ani duniya gaba ɗaya ta ca kaga ba na gidanka ba zai kona ba fa ko tunda kai kana da naka a ɗakin ka wancan ma yana da nashi wani ne can Amurka dan ya kona wannan alqur'ani bai yi komi ba qur'anin yana nan amma kuma sai da ya kai ga gwamnatin Amurka ta shiga cikin wannan magana saboda ta san hadarin magana alqur'ani littafi ne mai daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba za ku taɓa iya littafi mai kamarsa ba ta wajen daraja sannan ana gaya muku fattakun naran lati wa quduhan nasu wal hijara ku kiyaye wuta wanda makamashinta mutane ne da duwatsu uiddat lil kafirin an yi tanadinta domin kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam in ji anas bin malik sai yace uqida alaiha alfa ani shekara dubu aka dauka ana hura ta hatta biyabba sai da ta zama fara wa alfa amin hatta ihmarrat wani shekara dubu ta zama ja wa alfa amin hatta iswaddat wani shekara dubu ta zama baka fa hiya sauda'u kallai la yubi'u lahabuha an san wuta na da harshe to ita ma wutar jahannama tana da harshe kaga wutan duniya harshen ta yana da haske to ita wutar jahannama harshen ta duhu ne Allah shi kare waɗannan hadisai gaba ɗayansu ba su inganta ba duk da haka in ka dubi alƙur'ani kai nazarinsa da kyau zaka ga lallai Allah ya siffanta wutar jahannama da sunaye da yawa kamar misali yadda muka kawo ga wannan suna na as-sa'ir don haka lallai kenan wuta tana da sunaye da yawa wannan yana cikin irin bayanin da ibn al-usaymi ne zo yazo cikin majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallaji na biyu shafi na 58 ana masa tambaya game da sunayen jahannama malamin ya ce naru jahannam laha asma'u muta'addida babu shakka wuta jahannama tana da sunaye babu shakka amma ta ina aka samu sunayen ba wai ta hadisin annabi bane ba wai ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bane saboda duk hadisan da suka yi magana akan sunayen wuta hadisan ba su inganta ba Allah ya sa mun gane ta ina aka samu sunayen wuta kai nazarin alqur'ani zaka gani in dai kana karanta alqur'ani zaka ga Allah madaukaki ya kira ta da suna aljahim wa tusamma jahannam ka ga inda Allah ya kira ta labo ka ga inda Allah ya kira ta da inda Allah ya kira ta da al da kuma al-hawiya wannan duka ya zo cikin alkur'ani don haka wannan ya nuna cewa ah, lallai inna li jahannama asma muta'addida wutan jahannama tana da sunaye daban-daban domin Allah subhanahu ta'ala wani wuri yana cewa ku shiga wannan wutan sai kira ta da wani suna ayyananne to tunda ya kira wannan wuta da suna ayyananne kaga ya gwada maka cewa wannan wutan tana da wata suna wanda uh, Allah tabaraka ta'ala ya kira a cikin Alkur'an, wannan ya nuna tana da sunaye da yawa wa hadha ta'addudu fil asma li ikhtilafi sifatiha kuma da kaji an ce tana da sunaye da yawa saboda siffofinta ne suka bambanta tana da siffofi da yawa eh, ko duniyan nan ita kanta ai kaga duniya guda ce muna kanta amma kuma siffanta daban-daban ne wani gurin in ka tafi ruwa ne babu tudu wani wurin in ka tafi kan tudu ne wani wurin in ka tafi kankara ne babu babu inda zaka samu eh, ƙasa eh, doron ƙasa wani wurin in ka tafi rairayi ne yashi ne baka samu rafi a ko ina haka ne ko kaga duniyar guda ce amma sassanta daban-daban kuma kowane sashi da irin yanayinsa to haka wutar jahannama take guda ɗaya ce fa tusamma sai a kira ta aljahim wa tusamma jahannam wa tusamma laba wa tusamma as-sa'ir wa tusamma saqar wal hutama wal hawiya bi ikhtilafi ta bambancin siffofin yanda take saboda haka ita jahannama wato Allah ya yayi ta yanki yanki kuma ya yanka mutane kowane da irin yankin da za a yi masa azaba kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani likulli babin minhum juz'un maksum kowace kofa ta wuta akwai yankin jama'a da aka ware waɗanda za a yi musu azaba ta irin wannan gefen Allah ya kare mu ah, bi hasabi ikhtilafi sifati wal musamma wahidun amma ita wutan guda ɗaya ce abinda malamin yake cewa shine kar ka ɗauka wuta da Allah yake magana a kanta a cikin alkur'ani a ranar tashin kiyama wannan wutan daban-daban ne akwai wannan wuta a gefen can akwai wannan wuta a gefen can la al musamma wahidu wuta ɗaya ce amma tana da sassa daban-daban kuma kowane sashi da irin sunan shi wannan shi da abin da ya zo cikin alkur'ani fa kullu ma sahha kitabillah duk abin da ya inganta inda ya zo cikin alqur'ani aw sunnatir rasuli ko ko yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam min asma'iha Allah ya kira ta da wani suna fa innahu yajibu alal mu'min an yusaddiqa bihi wa an yuthbitahu wajibi ne akan musulmi ya gaskanta kuma ya tabbatar da abin da Allah madaukaki ya tabbatar wa amma nar amma in dai ta sashin hadisin manzon Allah ne a ce ita wuta ga wani hadisi da manzon Allah ya siffanta yanda aka karkasa mutane kamar misali a ce to wannan masu irin wannan zunubi ga inda za a yi musu azaba Allah dai ya gaya mana tana da kofofi bakwai kuma kowace kofa akwai waɗanda za a yi musu azaba ta wannan gefen suwa za a yi musu azaba babu a cikin alkur'ani Eh, in ka koma ta hadisi ana iya samu amma bai inganta ba akwai littafin Dr. Umar al ashkar wanda ake kira Al-Yawm Al-Akhir eh, yayi littafi Al-Jannatu wan Nar wannan littafin yana da kyau mu samu shi yake bayanin aqidan ahlus sunna game da wuta da kuma aljanna in ka duba shafi na 26 akan iya samun hadisi wanda ya nuna ga yanayin mutanen da aka karkasa za a yi musu azaba kamar misali yadda Allah madaukake yake mana magana akan waɗanda suke cin dukiyar maraya da waɗanda suka ƙaryata sa'ar ƙarshe Allah ya gaya mana irin gefen da za a yi musu azaba ita ce wutan sa'ir to haka Allah ya faɗa cikin alkur'ani ta yanayin yadda ya siffanta azabar waɗanda za a sa su a cikin wuta Allah ya kare amma ta sashin hadisi ba in ma kaga hadisin bai inganta ba akwai misali hadisin Anas bin Malik yana cewa ja'a jibrilu ila nabi wata rana mala'ika jibrilu ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin lokacin da mala'ikan ya zo gidan annabi ma kana tihi fiha bai cika zuwa ga annabi a irin wannan lokaci ba sai ga mala'ika jibrilu ya taho mutagayyirul launi launin sa ya canza fa qala lahu annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa mali araka mutagayyirul laun ya aka yi naga ka canza launi ya kai jibrilu fa qala sai yace ya muhammadu ji'tuka fi sa'ati allati amara Allah bi munafiqin nari an tunfakha fiha na zo maka yanzu daidai lokacin da Allah ya sa aka kafa ziga-zigi na maƙera za a hura wuta kenan yanzu ne za a hura wuta jahannama daidai lokacin da na zo shi yasa kaga launi na ya canza saboda ita jahannama ba ta da kyan gani ولا ينبغي لمن يعلم أن جهنم حق وأن النار حق وأن عذاب القبر حق وأن عذاب الله أكبر أن تقر عينه حتى يأمنها duk wanda ya yarda jihar nama gaskiya ce wuta gaskiya ce azaban kabari gaskiya ne kuma ya yarda babu azaban da tafi ta Allah girma mala'ika jibril ya ce to bai kamata hankalinka ya kwanta ba a rayuwarka in dai ka yarda ka zauna cikin fargaba kawai saboda ba karamin tashin hankali ke gaban dan adam ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya jibril sifli jahannama ka siffanta min yadda wutan take yace na'am inna allaha ta'ala lamma khalaqa jahannama lokacin da Allah ya halicce ta qada alaiha alf sanatin an hura ta tsawon shekara dubu fa hamarrat sai ta zama ja thumma qada alaiha alf sanatin fa biyabbat aka sake hura ta shekara dubu ta zama fara thumma qada kuma uki da alaiha alfa sanatin faswadda aka sake hura wutan sai ta zama baka kirin fahiya sauda'u muslimatun la yantafi'u lahabuha wala jamruha don haka a yanzu haka nan baka ce in ji mala'ika jibril kuma harshenta wato bi ma'ana zahinta baya sassauci baya sauka sannan harshenta kuma baya kwantawa ko da yaushe a cikin rurutuwa take wallazi ba a saka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya law anna mithla khurmi ibratin futiha minha da za a bude daidai kofar allura kadai daga jikin wutar jahannama lahtaraka ahlu dunya an akhirihim min harriha duniya gaba ɗaya da mutanen da ke kanta za su kone saboda tsananin zafi zafin da ya fito daga hujin allura wallazi ba saka bil haqqi law anna sawba min aswab min aswab ahli an-nar ulika bayna samai wal ardi da za a ciro riga guda na yan wuta a rataya tsakanin sama da ƙasa da mata jami'u ahli al-ardi duk waɗanda ke duniya za su mutu min natni ha saboda karnin wannan riga wa harriha da zafin sa an akhirihim lima yajiduna min hadiha wallazi ba saka bil haqqi nabiyyan ina rantsuwa da wanda ya aiko ka a matsayin annabi na gaskiya law anna zira'an min silsila allati zakarha Allah ta'ala fi kitabihi sarkan da ake daura yan wuta Allah ya mana kariya daga sharrinta sarkan nan da za a ɗauko zira'i ɗaya kawai daga sarkan wuta wa wudi'a ala jabalin a ɗora shi akan wani dutse na duniya misali eh, eh, dutsen zuma a ɗora ƙarfe guda a kan dutsen da kake ganin shi ya fi girma mala'ika jibril ya ce lazaba da wannan dutsen ya narke hatta ya blugal arba sabi'a ba wai ya narke nan ƙasa ba sai ya rarike ƙasan yahuda ya fada wata ƙasa yahuda har sai ya koma ƙasa ta bakwai sarka jira'i guda wannan hadisin yana da tsawo ne ma cikin sa yake cewa la hasabatu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsu manzon Allah yace hiya ka na hadhihi kofofin suna kama da namu yace masala walakin ha maftuha abu da suke ba'dha asfala min ba'd wannan kofa tana sama da wannan wannan na sama da wannan min babin ila babin masiratu sab'ina sana daga wannan kofa zuwa wancan kofa ta shekara 70 Kun lubabin Muniha'a Shatu harammi na Ladi ya lihi saba'in na du'e fan yusa ku a adaun lahi ilaiha za kora maƙiya Allah zuwa ga kofofin wutan nan. Fa'izan ta hau ila babi ha lokacin da maƙiya Allah suka iso ƙofar wuta is ta kbalastin wasu zabaniya bil agalali wasu salasin. Lokacin da maƙiya Allah suka iso wuta, jihannama za su tarar da zabaniyawa suna tarbansu saboda idan ka iso gida, dama za a tare ka. dan wuta ya dawo gidansa zabaniyawa ke taransa da sarƙoƙi da anka a bakin ƙofa suna jira wa yushabu ala wajhihi fa tuslaku silsila fi anfihi mutum na isowa za a kama kansa a huda hancin ta nan za a zura sarƙa guda yadda kasan ake wa shanun huda ko to haka ake ma dan wuta Allah ya kare mu to kharaju min duburihi a fitar da sarkanta duburansa wa tugallu yadhul yusra ila unqihi a dauki hannunsa na hagu a daure da wuyansa bayan an hada wa tadkhulu yadhul yumna fi fuadihi wa tunza'u min bayni katifaihi asa hannunsa na dama a huda ta zuciyarsa a fitar tsakanin kafadunsa ka duba irin daurin da za a mar wato shaddu bi salatin sannan a daure jikinsa da sarka kafin na a ringa jansa dan ba ma tafiya da shi za a yi a dauke shi ba zabaniyawa ba su daukan mutum eh, fisgansa za su yushabu ala wajhihi jan mutum ake daga kofar wutan kafin a kai shi makwancinsa idan ana jansa kuma ba tafiya haka kawai ake yana ihu bala wa tabribuhul mala'ika mala'iku na binsa mala'ika na jan wannan sannan akwai wasu mala'iku na tafiya da guduma na karfe suna duka kafin a kai mutum makomashi a lokacin da mala'ika da ya faɗa mai haka yace kullama aradu an yakhruju minha min gamin uidu fiha manzo Allah yace man kan hadhihi al-abwab ga min masu zama a kowace kofa tunda Allah ya gaya mana laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum gaya min waye aka karkasa a waɗannan ƙofofin sai yace masa ammal babul asfal babi na ƙasa na ƙasan wuta fa fihi nan ne almunafiquna suke fi darkil asfali minan nar dama munafikai sune ne suke rami na ƙarshe yace wa man kafara min ashabil ma'ida da waɗanda suka kafurce ah, daga cikin waɗanda suka yi zamani da annabi isa alaihi salamu ali fir'auna da dangin fir'auna duk ana ake zuba su wa ismuha alhawiya wannan rami na ƙarshe shi ake kira alhawiya wal babu sani na biyu fihin mushrikuna na ake zuba kafirai matsafa wannan na biyu din shi ake cewa aljahim albabu salis fihi sa'ibuna wa ismuhu sakar kofa ta uku ita ce ake zuba mabiyan addini da ake kiran su as wutan sakar kenan albabun rabi'u na hudu ana sa Iblis wa man tabi'ahu da waɗanda suka bi shi wal majusu da arna wa ismuhu sunansa salaba albabul khamis kofa ta biyar a sa yahudawa sunansa alhutama albabu sadis kofa ta shida a sanya nasara sunan wannan wuta ita ce asair sun amsaka jibril sai mala'ika jibril ya shiru bai faɗi kofa ta bakwai ba haya amir rasulillahi saboda kunyar annabi fa qala lahu alaihi salatu wassalam za Allah yace Allah tukbiru tukbiruni man sukanu babi sabi gaya min suwaye a kofa ta bakwai sai yace fihi ahlul kaba'ir min ummatika waɗanda suka mutu suna zunubi daga cikin al'ummarka kenan wanda ya mutu yana shan giya ya mutu yana sata wannan ahlul kaba'ir alladina matu wa lam yatubu basu tuba ba jin haka fa kharran nabiyyu magshiyan alaihi manzo Allah ya fadi ya suma annan labarin gaba ɗayansa har zuwa ƙarshe karya ne za mu ɗauki awa ɗaya ina gaya muku shi yana da tsawon gaske baki ɗaya labarin ƙarya ne la haula wala quwwata illa billah hadha al-lafz zahiru al على ala rasulillah man gaya muku zuwa ƙarshe ba don yana da tsawon gaske amma akalla abin da yake nuna maka mala'ika jibrilu ya gaya wa annabi waɗanda aka karkasa mu kowane babi na'am abin da Allah ya faɗa laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsu amma Allah bai gaya mana waye za a sa wannan kofa ba suwa za a sa wannan kofa malaika jibrilu bai taba fada ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba fada ba ina za mu samu labarin nan sai littafin samarkandi akwai malami da ake kiransa abu laifi nasr bin muhammad bin ibrahim as-samarkandi wannan malamin shekararsa dubu da hamsin da takwas da mutuwa yanzu ya daɗe yana cikin malaman farko ya yi zamaninsa hijira na da shekara 375 amma kuma yana cikin malaman da ake kiran ake kiran irin su hatibul layli mai ɗiban kirare da daddare kasan abin da ake faɗa duk wanda ya zama sai cikin duhu zai je ɗiban kirare to zai kawo maciji gidansa saboda a wajen ɗiban kiraren zai kama maciji ya ɗauka ko tsumangiya ne ya sa a cikin kirare ya kawo kicin ya ajiye matansa to abin da ya faru kenan akwai malaman da babu ruwansu da binciken hadisan ƙarya su tattara labari su zuba a littafinsu yana cikin waɗannan littafinsa tambihul gafili na bi a hadisi sayyidul anbiya wal mursali malamai a tarihi suna tsawatarwa a daina karanta littafin nan saboda yanayin hadisai na ƙarerraki da suke cikinsa Eh, mutum kuma sai ya tsaya kan wannan ƙarya ya ɗauka gaskiya ce kamar misali al Zahabi in ka duba tarjama da ya masa a littafin Siyar Alamin Nubala eh, mujallar na goma sha shida shafin ɗari uku da ishirin da shida akwai wani littafi da ake kira kutubun hazzara min hal ulama'u kutubun hazzara min hal ulama'u wannan littafi ne wanda aka rubuta sunayen littafan da bai kamata ka karanta su ba ka duba mujallar nabi shafin dari da takwas za ka gani uh, limamu Zahabi haka na ya faɗa a littafin sa Tarikhul Islam a tarjama ta hawadis na shekara uku da da hamsin ɗaya zuwa shekara uku da hamsin. yana cewa fi tanbihil ghafilin mawdu'atun kaseera wannan littafin akwai karerake masu yawan gaske a ciki amma kamar misali ta sashin kofofin aljanna shi wannan ya bambanta da kofofin wuta kofofin aljanna an tabbata guda takwas ne kofofin aljanna guda takwas ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ya ayyana sunayen wasu daga cikin kofofin ba duka ba amma banda ita wuta illa kawai Allah ya gaya mana tana da kofofi bakwai li kulli babin minhum juz'un maksum me sunan kofa ba sani ba amma dai akwai sunaye da suka zo cikin alqur'ani game da ita kanta wuta kana iya cewa sunayen ƙofofin ne wannan ko fahimtanka ne amma babu hadisi da ya ayyana a haka kuma babu hadisin da ya ayyana mutanen da ake sakawa a wuta ta kowane kofa ne sai dai ita kofar aljanna babu shakka an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi bayani akan sunayensu wannan sai kuma a wani lokaci insha Allah za mu yi bayani Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kurakurai akwai wasu tambayoyi wannan ya ce an karbi dukiyar gado daga hannun wani eh, wanda bai mallaki hankalinsa ba sai ya zo ya rasu kuma ba shi da ‘ya'ya yaya za a yi da wannan dukiya to da'iman duk sa'ilin da hakkin wani yake hannunka kuma baka san ‘yan uwan wannan mutumin ba gashi ya rasu wannan dukiya za ka yi sarka ne da ita baki ɗayanta ba za ka yi amfani da ita ba kamar misali akwai kuɗin ajiya na wani mutum a hannunka kun zo ko rabu da saduwa ba ba ku haɗu ba na tsawon lokaci ka nema baka san inda yake ba kuma baka san danginsa ba bare ka ba su to wannan dukiya sadaka ce za ka yi da ita haka yanzu a cikin fatawa Allah na mujalla na goma sha uku shafin ɗari da tamanin mai wannan tambaya ya ce baya ga annabawan Allah ko su ma ahalul baiti masumai ne idan aka ce ahalul baiti ana nufin zuriyar gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikokin manzon Allah da ta gidan sayyidina Ali amma al-Hassan wal Hussein da sauran ah, waɗanda suke daga cikin ahlul baiti shi masumai ne babu shakka aqidar shi'a ita ce ahlul shi'a suna yarda da cewa duk mutumin da ya fito daga ahlul baiti masumi ne amma ahlus sunna ittifakan babu masumi sai annabin Allah wannan shine aqidar ahlus sunna ka min hajji sunna annabawiyya na shaykhul islam ibn taymiya mujallad na shafin 174 babu ma'sumi sai annabin Allah idan aka ce annabin Allah kenan ana cewa sahabi ma yana iya kuskure don an ce ma Umar yayi kuskure ba mamaki Abubakar yayi kuskure ba mamaki Usman yayi kuskure ba mamaki Ali yayi kuskure ba mamaki an fara da sahabbai bare tabi'ai bare waliyan Allah don haka don an ce ma wani waliyi yayi kuskure ba mamaki ba annabi bane amma in aka ce baya kuskure to annabi ne wannan aqidar ahlus sunna ne saboda haka ahlul baiti gaba ɗayan su mutane ne kamar mu suna iya laifi suna iya kurakurai kai hadisin ma mahadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa shi kansa mahadi a farkon rayuwansa ba mutumin kwarai bane a ƙarshen rayuwarsa ne ya zama na kwarai dare guda Allah ke raya shi eh, ya raya zuciyarsa ya mai shi na kwarai har ma ana samu daga zuriyar manzon Allah a tarihi a manzon Allah ya tabbatar mana za a samu mutanen banza daga zuriyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi faɗi yanda ta zamanto an samu sirki da jama'a da yawa yau da gobe ana samun na kware cikin su ana iya samun na banza Allah bai alkawari cikin alkur'ani duk zuriyar annabi zai sa su aljanna ba babu wannan Allah ya sa mun gane amma wajibi ne mu kuma mu so zuriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka ce maka dangin manzon Allah ne to ka so shi um, aqida ta ahlus sunna babu ma'sumi sai annabin Allah me wannan tambaya ce ina hukuncin wanda ya ya zo wa'azi kuma kafin ya tashi sai ya saci takalmin wani ya bar nashi ina ganin ko an saci nashi ne ya ji haushi saboda babu wanda bai san cewa sata ba bane ko sata haram ne bare kuma a masallaci to amma yayi tambayan nan ne saboda abin ya bata masa rai kwarai bai kamata a ce da watan azumi kuma a masallacin juma'a kuma ka zo jin tafsiri zaka tafi sai ka saci takalmin mutum Ah, ba mamaki kuma an saci nashi ne ya dauki na wani ya sa shi ma ya tafi nan ba kuskure ne ba a rama cuta da cuta mutane suna irin wannan musamman ma sai kaje aikin haji zaka gani na sha haka ya sha faruwa da ni mun tafi aikin haji ko umara da mutane kafin mu dawo yan shara sun kwashi takalma sun zubar sai mu ce ga wasu nan musamman mu tafi sai ce a'a kai dan an zubar da naka sai ka dauki na wani wato wannan jahiltan hadisin annabi ne da yake cewa la barara wala birara kar ka cutar kuma karka rama cuta yanzu kai tunda an cuce ka sai ka ɗauki takalmi wani shi ma ka cutar da shi a dukiyar musulmi ba ta halatta gare ga wani illa an tsibi nafsi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in dai aka ce wannan abu ba naka bane to bai taba zama naka sai in mai abun ya baka shar'i kuma ya baka da daɗin rai yana irwa'ul galil hadisi na 1459 sannan wannan yace ko babu laifi a sanya wa a saya wa yara bebi ta roba ko irin wanda aka suranta da siffar zane ko buhu domin su rika wasa da ita kada tambaya akan akan akan dolls abinda ake cewa ya tsana an sha yin tambaya akan bebi muna cewa babu laifi duk wani abin wasa na yara akasarin malamai a tarihin musulunci sun ce halal ne a bar yaro ya yi wasa da shi akasarin malamai a tarihin musulunci sun faɗa ka duba sharhun nawawi ala sahihi muslim yana sharhin hadisi na 2440 haka kuma mawsu'atu fatawa mu'asira mujallal na hudu shafin 176 mai tambaya ta gaba ya ce idan mutum ya saki matarsa saki uku nan take ko sakin ya tabbata kwarai kuwa illa dai ana ɗaukan sa a matsayin ɗaya ne ba ukun ba tunda ya haɗa su a lokaci guda ka duba sahihu fikke sunna a mujallar na uku shafin ɗari biyu da tis'in wanda kuma yace tsohuwar da ba ta iya yin azumi kuma ba ta da ƴaƴa kuma ba ta da abin da za ta ciyar ya za ta yi ga tsufa ya same ta dama Allah madaukaki ya ɗauke azumi ga tsoho to tunda tana da tsufa ba za ta iya azumi ba ya koma ga ciyarwa to ciyarwan nan ba ta da 'ya'yan da za ta su ciyar mata kuma ba ta da halin da za ta ciyarwa ya za ta yi kenan gaba ɗaya ba azumin ba ciyarwan duk sun faɗi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ka al-mubdi'u fi uh, fil na farko shafi na goma sha bakwai akwai mai tambaya ta gaba yana cewa ina hukuncin mijin da matarsa mijin da matarsa ta ba shi aron sadakinta kuma mijin har yanzu bai mayar mata da shi ba har tsawon shekara shida ya aurensu yake kuma idan ta guje mashi wajen kwanciyar aure ba laifi babu shakka ba ta yi laifi ba idan miji ya ki biyan sadaki mace tana da ikon ta ki kwanciya da shi sai ranar da ya bata amma kuma tana nan ta shi kuma dole ya ciyar da ita sai dai in ya sake ta ka duba al mujallad na biyar sai dai kuma auren bai mutu ba dan miji ya ki biyan sadaki ana jinkirta wa mutum ne zuwa mutuwar shi don haka inda za ku shekara saba'in a irin wannan aure ana nan ana bin shi bashi ranar da ya mutu kafin a raba gado sai an cire miki sadakin ki wannan kuma yace da matsayin eh, ibnu hazmi da sauran malamai akan bayar da wani abu daga dukiyar gado ga mahalarta kafin a raba gadon ibn hazmi a bayanin da muka yi shine ibn hazmi ya ce wajibi ne yana daidai da fahimtar wasu wasu da magabata kamar sahabbai da ma har tabi'ai din cewa wajibi ne a a cire wani yanki na dukiyar magada a kyautar ma mahalarta kafin a yi rabon gado to sannan muka ce fahimtar ta rabu kashi biyu kamar mu dinnan suna da fahimtar cewa ba wajibi bane shine mai tambayar na yake cewa menene mafi inganci tsakanin fahimta biyu dinnan shin wajibi ne ko ko a'a ina ga kafin mu gama magana na tabbatar da cewa fahimtar ibnu hazmi kuskure ne na kawo hujja da littafin at-tanwir wa tahrir littafin ibn tahur eh, ibn tahir ashur eh, mujallal na shafin 251 ina cewa jumhur ahlil ilmi ala annahu nadbi akasar malamai sun ce mustahabi ne a yi kyauta wa mahalarta kafin a raba gado ba dole ba ne har ma na kawo hujja da hadisin balarabe da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa eh, karantar da shi addini manzo Allah ya ce mai sallah sau biyar a rana ce akwai wani ce a sai dai za ka yi nafila har dai aka zo kan zakka na dukiya sau ɗaya a shekara ya ce akwai wani wajibi a kaina ce babu tun da mazan Allah ya ce babu wani wajibi a kan mutum ta sashin dukiya kaga ya gwada cewa wannan kyautar da za a yi wa magada ba wajibi ba ne mustahabi ne shi ne fahimtar malaman fikihu malamanmu na sunna na farko kamar su al'imamu Malik su al'imamu shafi da sauransu wannan yake ina hukuncin matsayin kyaututtukan da ake rabawa ma'aikata baki daya a ma'aikatu da hukumomin gwamnati a lokacin azumi ko kirsimati a ƙarshen shekarar masihiyya kyautan da aka baka a lokacin azumi ba laifi bane don ka karba kyautan da aka baka a lokacin da za a yi wani buki wanda addini bai san da shi ba to kai ma baka san da wannan kyautan ba yaya matsayin kallon al'aura a tsakanin ma'aura a musulunci shine tambayarsa ta biyu babu laifi halal ne miji ya kalli al'auran matarsa ita ma ta kalli al'aurarsa wato fatawa lajna mujallal na sha tara shafin tara illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim wannan yace ko ya dace uba ya cinye sadakin yarsa ba tare da sauranta ba uba ya ɗauke sadakin ya cinye gaba ɗaya. babu laifi domin yarsa ce kuma sadakin yarsa ce idan uba ya cinye sadakin yarsa bai laifi ba saboda da ita da sadakin duk nashi ne amma kuma duk da haka bai dace ba a duba al-mughni al-mughni uh, matsala ta 2580 abinda yasa aka ce bai dace ba domin Allah ya yi umarni kuma wannan umarni ya yi mana ne har ‘ya'ya da iyaye wa atun nisa'a sadukatihin na nihila da mu da iyayen duka Allah ya haɗa mu ya ce a ba wa mata sadakinsu wannan shi sa aka ce bai dace ba bisa wannan la'akari wannan kuma yana cewa mutum ne yana da matarsa matansa guda hudu ɗaya daga cikinsu tana da kuɗi sai mutumin ya ce wa wannan mai kuɗin ta biya wa kanta wasu bukatu nata amma ragowar matan yana ta biya musu bukata ɗari bisa ɗari daga dukiyar shi shi wannan mutumin za a iya cewa ya yi adalci bai adalci ba mana wato idan kana da mata ko da matan naka akwai yar talaka akwai yar mawadaci ranar da suka zo hannunka hukuncin su guda ne hukuncin su ɗaya ne liyun fiq bu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah dan wata tana aiki wannan bai saukar da wajibcin kulawa da ita wannan aikin kai ka bata dama Allah bai san da shi ba abinda Allah ya faɗa shine mata suna gida suna zaune ana girki ana hidima ana kulawa da yara ah, wannan kuma in ka bata dama ta yi kasuwanci wannan kuma ruwanka amma dai hakkinta na ciyarwa bai faɗi ba dole ka daidaita tsakaninsu ta da sauran matan ko da a ce mai dukiya ce a zo wa latina mujallar na sha tara shafin dari da tamanin da uku sai ya ce shi wannan matan za ta iya taimaka ma iyayenta ba tare da sanin mijinta ba don a zatonta shi shi mijin baya kyautata wa iyayen nata yadda ya dace tana iya zuwa ta kyautata musu ba izinin shi to abin da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine haramun ne mace ta sarrafa dukiyanta sai da izinin mijinta kuma wannan hadisi ya inganta ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1825 eh, da sahihu targhib eh, mujallad na biyu shafi na 45 eh, ko hadisi na 2145 zaka gani insha Allah haramun ne mace ta sarrafa dukiyanta sai da izinin mijinta wannan shine abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce ina hukuncin mutumin da yake bakin ciki da samun samun matashi don ba ta kawo masa kudin a hannun shi ta yana da damar ya bakin ciki saboda ba ta ba shi hakkinsa ba na ya san me yake gudana miji bai sa yadda take samun kudi ba dole ya bakin ciki don bai san kowane yake bata kudin ba amma inda za ta zo na taimar bayani ga yanda harkokin suke gudana filla filla Eh, yanda musulunci ya tanadi eh, abinda shari'a ta ce haramun ne shi kuma ya hana ta gudanar da dukiyanta da sarrafawa yadda take so matukar hanyar da za ta sarrafa dukiyan bai saba ma shari'ar Allah ba wannan a dunkule shine abin da Allah yake faɗa a cikin alkur'ani al-imsaku bil ma'ruf al-imsaku bil ma'ruf a zauna kyakkyawan zama kyakkyawan zama shine matarka ta bankaɗo ma duk sirrinta kai ma ka bankaɗo mata nata amma ya zama akwai wani abu a dukunkune kai dai kana ganin kuɗaɗe na shigowa gida baka san ta ina suke bi ba aka ga dole mutum ya ringa ɗaura fuska don bai sani ba ko wani ke neman matarsa ma yana bata kuɗi ko ko mijin da baya shawara da matarsa sai mata sai mutanen waje wato wasu wasu matan waje ina matsayinsa to wannan maganar babba ce saboda akwai tuhuma wannan magana babba ce haramun namiji a ce yana mu'amala da wasu mata a waje wanda ba nashi ba sai dai idan muharramansa ne haramun ne gare shi kuma ba laifi ba ne don mutum ya yi shawara da wata a waje in uwarsa ce ko yarsa ko kanwarsa ba dole ba ne ya zama to matarsa ce kadai abokin shawararsa Allah ya samu gani ina ga yana da kyau mu takaita haka insha Allah zuwa gobe ما قارس Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك